Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Wasu mutanen kasar Ireland da fada-fada na cocin Katolika suka yi lalata da su na kira ga paproma Francis da ya dau kwararren matakai kan irin waɗannan fada-fadan lokacin da ya kai ziyara a ƙasar. Paparoman zai fara ziyara yau Asabar wacce za ta kasance ziyarar wani paproma ta farko cikin shekaru 40 a ƙasar ta Ireland. tun bayan ziyarar paproma John Paul ta shekara ta 1989 kasar ta Ireland ta rikide sosai zuwa marar rubin tafarkin addini musamman ma bayan da gazar lalatar fada fadan ta fara bayyana a shekarar dubi da biyar a kasar. ziyarar paparoma francis ta na zuwa ne a daidai lokacin da makamanciyar gazar lalatar fada-fada ta faru a amurka da chile da australia wadda ta tuna ma 'yan kasar ta ireland irin abin asha da fada-fada da suka gabata suka yi a kasar. Iyalan Sanatan Amurka John McCain sun ce zai daina yin jinyar cutar kensar kwakwalwa. jiya juma'a suka bayar da wannan sanarwar inda suka ce mccain ya yi matsawon rai tun bayan da ya bayyana ma jama'a bare cewa yana da wannan cuta ta kensar kwakwalwa mccain ya yi ta jinyar wannan mugunyar cutar ta kinsar kwakwalwa tun daga wannan wato watan yulin shekara ta 2017 duk da yunkurin da ya yi har sau biyu na neman zama shugaban amurka wato a shekara ta dubi da shekara ta dubi da takwas ba tare da nasara ba makin ya kasance ɗaya daga cikin fitattun majalisar dattawan amurka makin wanda ɗan republican ne yakan haɗa kai da 'yan dumakarar da ma 'yan jam'iyyarsa ta republican kan abubuwan da suka haɗa da ɗumamar yanayi da sauye-sauyen tsarin shigi da fici da kuma batun ka'idar kuɗin kamfe. wata 'yar kabilar yazidi wacce ta fito daga yankin sinjar na kasar iraki mai suna ashwa haji hami wacce a yayin da take tafiya a kasar jamus ta kicibus da mutumin da ya taba mai da ita kwarkwararsa na tsawon watanni shida a kasar iraki har yanzu tana cikin firgita tare kuma da neman adalci hami na da shekaru sha biyar lokacin da aka sace ta tare da dangoginta da dama ciki har da 'yan uwanta biyar yayin da 'yan kungiyar isis suka fantsama cikin yankin na sinjar da kashe-kashe a shekara ta da sha 2014 kamar yadda ta bayyana a hirar ta da sashen harshen urdawa na muryar amurka a kafar skype yazidawa akalla dubu goma aka kashe ko aka sace a lokacin wannan haran a cewar majalisar ɗinkin duniya ashewa na ɗaya daga cikin mata da yara sama da dubu shida da ɗari hudu da aka mai da su bayi a maimakon kashewa To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump ta rage fiye da dala miliyan ɗari biyu daga cikin kuɗin tallafin ƙasar da ƙasar ke baiwa Falasɗinawa. jami'an gwamnatin amurka jiya juma'a sun bayyana cewa an yanke wannan shawarar ce bayan da aka yi nazarin abubuwan da ake yi da irin waɗannan kuɗaɗen a yammacin kogin jordan da kuma gaza don a tabbatar cewa ana amfani da kuɗin ne kan abubuwan da ba su saba ma muradu da kuma ƙa'idojin amurka da kuma amurkawa masu biyan harajin da ake amfani da shi ba. wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce a yanzu za a karkatar da kuɗin da aka rage zuwa ga wasu ayyuka masu fa'ida a wasu wuraren jiya juma'a gwamnatin afirka ta kudu ta nemi gafara daga turawa manoma saboda abin da ta kira kuskure wajen isar da saƙo kan batun yiwuwar a sake tsarin raba gonaki saboda hanzar ta batun gyara dokar mallakar gona da zammar ganin baƙaƙen fata sun samu ƙarin gonaki wannan neman gafara na zuwa ne a daidai lokacin da aka fara tuntuɓa kan wannan batu a faɗin ƙasar shekaru 24 bayan shuɗewar wariyar launin fata mafi yawan gonakin ƙasar sun ci gaba da kasancewa a hannun farar fata waɗanda ba su ma wuce kashi takwas cikin ɗari na al'ummar yau ƙasar ba darakta janar na sashen noma na afirka ya tabbatar da hakan Labaran duniya kenan kuka saurara. tomadala yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani kukumi ne. Farko da sunanka Allah kai ne mai kashe wata rana. kafin mu yi nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bashir Bugaji sannu da kokari kuma barkanmu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanninmu na ɗaya da na biyu da na uku. dukkaninsu za su yi magana ne a kan rana na musamman da hukumar kula da yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta keɓe domin bayyana wa iyaye mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla tun daga ranar da aka haife su har tsawon watanni shida shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi magana ne a kan mahimmancin haihuwa a asibiti ga mata da suke ɗauke da juna biyu yayin da rahotonmu na biyar wanda kuma shine na ƙarshe zai yi magana akan cutar sankarar mama da mahimmancin da uwar gidan gwamnan jihar neja ta bayar wajen faɗakar da iyaye mata da su ringa kula da kawunansu domin kaucewa kama da cutar sankarar na mama. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Madalla a gaida Nasir Yakubu birnin Yaro. shan inna wanda san bai warkewa kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta keɓe rana ta musamman domin faɗakar da iyaye mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla har tsawon watanni shida. domin kula da lafiyansu da kuma ƙara musu garkuwar jiki da zai kare su daga kabuwa da cututtuka daban-daban. Hawa Umar ta kasance a wajen da aka gudanar da ranar a birnin tarayya Abuja ga kuma rahoton da ta aiko mana. An gudanar da taron mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa daga haihuwa zuwa wata shida a rayuwarsu ba tare da sirkawa da kowane nau'in abinci ba. Taron dai ya biyo bayan gudanar da shi ne da asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ke yi a makon farkon watan Agusta duk shekara. sun taru da jariransu a taron da bayyana cewa sun gano duk yaran da suka mori shayarwa ta tsawon wata shidda kan zama masu lafiya da kaifin basira. Sunana Esther Dantani and since I born this boy inda aka ji cewa yare na zazzabi jiki ya yi sami I never explained that ko zuwa hospital haka no. Ina son bashi ruwa sai mai gida na yin na da cewa kan bashi ruwa mun mishi baby friendly in mun yi haka zai tamake mu sunana ramatu ahmed ina ba da nono har na wata shida duk lokacin da yaro ya rikici ya bukaci nono ina ba shi ya sha to ce ya bukaci nono ba ma irin nono ya kawo ruwa ya cika na kan jawo yaro in ba shi ya sha ba amfanin shi a wurin ki shine yana kare yaro shin kin gwada ma wani yaron ki kin ga ya kare shi daga wasu cututtuka eh akwai yaran da na shayar da su a baya nake hadawa da ruwa da dan kunu daga wata biyu haka an fara dan gwada musu gaskiya suna yawan lolayi amma na bayan da nake ba exclusive breastfeeding sun fi lafiya sun fi koshi sun fi kwazo jami'an lafiya a taron sun nuna damuwa kan yadda uwaye musamman 'yan boko da ma'aikata kan kaucewa shayar da yaransu mama don gudun rage kyawun halittarsu haka kuma an bayyana matsalolin da kan samu yaran da akan shayar da su madarar kanti da hakan kan haifar musu da cutuka na gudawa da ma ramewa dr rilwan muhammad shine babban sakataren hukumar lafiya matakin farko ta abuja muna so mu gaya ma iyaye maza cewa idan ka kula da mata matanka yaron ne da samu a jikinta ne ko yana ciki ma he abin da ta ci ne yake dauka shi sa mata suke kwadayi muna suka kula da iyalinka da abinci mai kyau bayan ta aiwo saboda yaron ka ya samu nono mai kyau ya samu a mai kyau kafin ka sani za ga yaron ka shi sa gidan masu kuɗi za ga an fi yaya masu kyau saboda sa samu abinci mai kyau daga jan iyaye iyaye ba ruwa ma a samu mai kyau ana su in an fara shan ruwa din kana so ba su ruwa dukkan ruwa in ba kai sa'a ba ko sai sai an fita yaron an bashi wani ruwa waje kuma daga an bashi wani ruwa ne fara zawayi saboda ma ba fara ba fara kulawa da shi ba to kana ma shi ruwan wata shida ba bashi komai sai nono nan nono nan duk abin abin da ya kamata yaro ya samu na ciki mu mun gwada mun gani ne su zai ara maka ilimi ma yara kuma gashi yaron ka zaka same su a cikin koshin lafiya ba za a samu yawan zuwa asibiti ba ko sauro ji yaro an bayar da garkuwar jikin zai kama shi da wuri wani abu da masana suka gano kuma dama sanannen abu ne a tsakanin al'umma shine shayar da nonon uwa kan kawo kauna da shakuwa tsakanin uwa da kuma jaririnta Hauwa Umar Udubo, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Suma kungiyar mata 'yan jarida da ke jihar Bauchi sun yi faɗakarwa akan wannan rana ta musamman domin kula da baiwa ƙananan yara jarirai nonon uwa zalla tun daga ranar da aka haife su har zuwa tsawon watanni shida. Abinda likitoci suka bayyana da cewa shi ke ƙara masu garkuwar jiki da zai yi faɗa da cututtukan da ka iya cutar da su. Amina Abdullahi Girbo ta kasance a wajen taron ga kuma rahoton da ta aiko mana. A bangaren kungiyar matan 'yan jarida reshen jihar Bauchi su ma sun bada nasu gudumawar. Shugaban matan 'yan jarida a jiha Madam Black Afsa ta bayyana muhimmancin shayar da ruwan nono zalla. Ya yara mazajen mu fa kaman yadda ita yar uwata ta riga ta fara faɗa daga farko mu dai mata ne kungiyar mata na 'yan jarida reshen jiha bauchi wannan satin da muke ciki na shayar da ruwan nono ne ma yara mun kuma zo nan ne don mu zo mu dan karfafa ku a game da abin da kuka riga kuka sani ko ko ba haka ba don na san ba wanda bata san muhimmancin ruwan nono ba shi yasa ba take ba ma ɗanta ko ko 'yarta amma kungiyar lafiya ta duniya watan who ta ce a rinka shayar da ruwan nonon uwa zalla daga wata daya zuwa watanni shida ko ba haka ba shi ake kira exclusive kullum ma'aikatan lafiya suna gaya muku yau da kullum mun san dai akwai wahala wasu sukan ce a'a yaro yana kaza amma duk matan da ta yi exclusive akwai dimbin benefit sosai don yaron zai zamanto da koshin lafiya zai yawan ba zai rinka yawan cutan su amai koko gudawa da sauransu ba ruwan nono dai kamar yadda masu kiwon lafiya suka gaya mana kashi kusan casa'in na ruwan nono ruwa ne saboda haka bayi da illa yana da kyau kuma a ba da yaro ruwan nono zalla sai ya kai watanni shida daga nan sannan za a yi haɗawa da sauran abinci namu na gida su waken suya su gero da dawa da makamancinsu saboda haka ba tare da bata muku lokaci ba kamar yadda muka fara muka ce to mun dai kawo wani abu ne dan kaɗan domin irin iyayen da suka yi kokari suna ba da ruwan nono uwa zalla mun kawo musu 'yan kyauta da kuma kowa da kowa dai ba yawa amma ku dai san muna da sukuni ne a zuciya shi yasa muka zo Madam Bulak Absa kenan wanda ya wakilci daraktan lafiya na karamar hukumar Bauchi Usman Muhammad Shehu shugaban sashen kula da cututtuka guda hudu taron fuka kuturta da kuma HIV da zazzabin cizon sauro. Muhimmancin ciyar da nono zalla shine suka ga ya kamata a matsayin na mata 'yan jaridu suka ga muhimmancinsa don su gwayar muku da kai su kara muku kuzari da kuma inganta harkan kiwon lafiya don taimakon da mata 'yan jaridu da kuma shauran takwarori 'yan jaridu suke bada harkan kiwon lafiya so ga ya kamata su sami wannan abu muhimmin guda ɗaya da su ɗauka zuwa su zo su wayar muku da kai shine sha da nono ma jarirai zuwa lokacin da za su fara karban abinci sabilla da ingancinsa shesa da muhimmancinsa shesa da kuma ainihin amfanin sa ma yara shi yasa su suka ga a matsayin su na mata kada barku a baya especially wannan matan gunduman turun da wanda suke zuwa suna yin rigakafi a nan asibitin turun ko kuwa eh, wani alaka dai da asibitin turun shi yasa su mata yan jaridu suka ga ya kamata su zabi asibitin turun don zo a ranakun da suka kebe na wannan ranakun su na yan jaridu din su amfani da wannan dama su su aiwatar da wannan aiki a nan da fatan duk wani abin da suka gaya muku ba wai ya saba ma tsarin kiwon lafiya ba ne a'a taimako ne suka kawo ma bangaren kiwon lafiya dama hausawa su ce hannu ɗaya baya ɗaukan jinka ko ba haka bane usman muhammad shehu kenan shugaban sashen kula da cututtuka guda hudu tarin fuka kuturta hiv da kuma zazzabin cizon sauro Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jihar Maradin jamhuriyar Nijar ma ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen kula da wannan rana da aka keɓe domin faɗakar da iyaye muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla tun daga ranar da aka haife su har tsawon watanni shida. Shu'aibu Mani ya aiko mana da rahoto akan wannan magana na shayar da jarirai nonon uwa zalla. Masu fashin baƙin magana kan ce ƙari baya ƙin daɗi. gargaɗi da yawan faɗakarwa da likitoci ke yi a ba yaro nuna uwa tsantsa har tsawon watanni shida zai zama garkuwa ga yaran ko kuma ga ƙananan yara bayan alfanu na ban nono zalla madam bala mati indo musa wata likita a asibitin andaminan maraɗi ta ce da akwai canji daga waɗansu uwayen ɗaya amma sai ta fara da ba da roman ban nono tsantsa. Shayar da nonon uwa ga yaro amfanin shi yawa gare shi yana kawo ma yaro koshin lahiya yana hana yaro yawan culuta kai haga mai gidan yana kawo mashi ekonomi tunda in ba a matsa maka kawo mana sabili ba ba mu da ruwa ba mu da menene abubuwa ne wanda koshin lahiya yaron nan za ta sadu su rage ga uwaya. Yanzu kamar yaro in bai sha nono ba na uwa ya koshi akwai wata matsala da ke fuskanta. Matsaloli ma ke samun yara tunda yaron yana zama kowane lokaci bai da koshin lahiya. yana yawan zawo yana yawan amai yana yawan masassara kai akwai hakuraje yaro ke yi gabakin shi saboda rashin koshi da nuna uwa ta za a ce fadakar da kuke ku rikitoci kuna samun canji sosai kwarai maka ana samun canji tunda muna waye masa kansu mata kuma suna ɗaukar wannan waye kai da ake musu suna amfani da shi ina kira ga waye mata kiran da zamu ma mata duk mace da aka samu dai ta aihu kan a ce wai wai a bari sai wani nono ya zo a ba sai nono ya zo ba a wanke nono da an sabko mace daga daga bisa gadon haihuwa a ba da nono ya tasha abu ne har ya jawo nono kuma ya sha wannan nono tsantsa har tsawon wata shida ka a gama mashi da wani kunu ko wasu ruwa ko wani dauri dauri ga yanan ya sha abin shi tun daga da kashi shine dauri ne shine rigakafi ga yaro tun bular safiya mata kan yi dandazo a asibiti domin binciken lafiyar uwar ɗanta a likita annemi uwaye mata me kuka sani da banono tsanda ga amsa daga baki waɗansu uwaye na ya ta tunan na haihi ta ban ba ta ruwa ba nono nike ba ta tsantsa ba na ya shi da koyi kin gane amfanin shi na gane amfanin shi ni dai ga nau gani da na yi garin ya ta hudu ce ina ban nono tsantsa ba na ba ya ruwa ba mini za a matamna ba yawan ciwuluta babu amai babu masassara yana cikin ƙoshin lahiya na kin gane amfanin shi na gane yawa ga mu amfanin banu amfanin nono tsan yaro bai samu matsala insha ma Allah kana yaya yaron ka sosai ba za a mata bana ba amai ba komai ni dai haka nake nuna. kuma ina jin daɗi gaskiya kuma yana murmushewa masha Allah shaibu mani sashen Hausa na murya Amurka daga maraɗi jamhuriyar Nijiyar. A gaida Sha'aibu Mani da wannan rahoto daga maraɗin jamhuriyar Nijar. Ana ta bayyana cewa haihuwa asibiti ga matar da take ɗauke da juna biyu na da matukar muhimmanci domin kula da lafiyarta. Wannan kuwa ya zama wajibi bisa irin yanda ake samun kayayyakin aiki wanda ba a samun su a gida idan har macen ta haihu a gida. Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto akan wannan mahimmanci na haihuwa asibiti ga mace da take dauke da juna biyu. Duk da matsaloli gami da ƙalubale da har kawo yau ake samu ta ɓangaren haihuwa har yanzu ana fuskantar ƙin halartar mata asibiti domin haihuwar walau su haihu su kaɗai a gida ko kuma su nemo ungwazoma walau ta zamani ko kuma ta gargajiya shin ko hakan na da haɗari Malama Sa'adata Ahmad jami'ar da ke kula da ɗakin haihuwa a asibitin da ke ƙarƙashin hukumar lafiya a matakin farko na ƙaramar hukumar Malam Maduri ta yi mana ƙarin bayani. Haihuwa asibiti ya fi muhimmanci akan a ce za ta haihu a gida ko da ma malamar asibitin za ta haihu. Saboda wani abin aikin da za a sami a cikin asibiti idan kin kai malamar asibiti gida to ai wannan kayan aikin babu shi dole sai dai a cikin asibitin nan. idan mace ta fara ganin ɗaɗarorin haihuwa ne kamar misali a ce zubar da jini ko zubar da ruwa ko karancin jinin shi kan yana hana mubiya ta fito da wuri bayan nan kuma ciwon kai shi ma yana ɗaya daga cikin haɗarin haihuwa saboda a asibiti ne za a ɗaura miki na'urar da za a ga jinin nan naki hawa ai saboda kar ki samu da ikilamsiya wato ciwon jijjiga yawa ciwon jijjiga kin ga idan malamar asibiti kika kai gida za ta karba warki ba ta da wannan kayan aikin amma idan an ce a cikin asibiti ne akwai wannan kayan aikin za a yi nan take idan an ga za ki fada cikin wannan jijjigar za a magance miki da wuri kin ga wannan hima yana da muhimmanci fiye da a ce kin zauna kin haihu a gida to wani lokacin kuma zaki ga wasu matan sun samu shi musamman wannan jijjiga a farkon kafin sa haihu eh. ko kuma bayan sun haihu ko kuma suna gab da haihuwa me yake jawowa suke fadawa irin waɗannan matsalolin abin da yake janyowa suke fadawa irin wannan matsalolin shine dai kamar yadda na miki ha'ilau bayani da ciwon kai farko kin san suna farawa da shi idan sun fara da ciwon kai jinin nan ya riga ya hau idan ba a sha maganin da jinin ya sauka ya yi karba to wannan yana ɗaya daga cikin alamar da mace za ta fara jijjigan nan kuma ba a so a ce mace bayan ta haihu ma ta fara jijjigan nan gara a ce da cikin take yin jijjigar da zarar ta haihu ta daina yin wannan jijjigar eh ni jan hankalin da zan yi ga 'yan uwana mata akan su ringa zuwa asibiti haihuwa saboda mahimmancin haihuwa a asibiti ba za ma ki taba kwatanta yi da haihuwa a gida ba ko mun malamar asibitin kika dauka kika kai ta gida kayan aikin babu shi a gida dole sai a cikin asibiti don haka ni ina jan hankalin yan uwana mata da zarar mace ta samu ciki in dai ya kai wata hudu to ba ta daura kawance ko aminantaka da ita da asibiti duk irin wani ciwo da za ta ji shi kace da ta je ta wai ko kemis ne ko wata. daban ta ce aka a rubuta mata magani ta sha ta zo ta asibitin nan har iya lokacin da Allah zai kawo ta lokacin haihuwarta da zarar ta ji alama ɗaya na naƙuda to karfa ta ɗauki wani lokaci ta tawo cikin asibiti ta Allah raba ta da abin da yake jikinta lafiya kuma a zo wajen kariyar lafiyar yara. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Cutar sankaran mama na ɗaya daga cikin cututtukan da ke hallaka mata musamman a arewacin Najeriya da kuma Afirka. Hakan ya sanya uwar gidan gwamnan jihar Neja ba ta ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukan gabaren wayar da kan iyaye mata mahimmancin kula da kawunansu domin kaucewa kamuwa da cutar na sankarar mama. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana rahoto daga Mina na jihar Nejan Najeriya. A jihar Nejan Najeriya ana ci gaba da faɗakar da mata akan mahimmancin yin gwajin cutar sankarar nono domin ɗaukar matakin shawo kan yaɗuwar cutar cikin lokaci. akan haka ne ma uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta bullo da wani shiri na musamman da zai mai da hankali wajen faɗakar da matan illar wannan muguwar cuta da likitoci suka tabbatar da cewa tana kisa sosai. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ga shawarar da ya baiwa matan. Eh babban shawara namu ga mata kan sankaran nono shine ya kamata a ce mata suna duba kansu ah, da fari kenan su san da cewa ma akwai cutar sankaran nono da ke kama mata sannan su dinga duba suna taba nono su suna taba su ji ko su ji wani dan kumburi ko da kadan ko zafi zafi a cikin nono da sun ji sai su je asibiti na biyu ya kamata na mata ko da so daya shekara su je asibiti a musu scan ko a musu abin da ake cewa eh, mammography a dan sake a sake duba misali matan da suka riga suka balaga ko wanda suka suka haihu da suka suka yi aure ya kamata a ce suna zuwa suna ana duba musu nonon su su tabbatar da cewa babu kumburi a ciki don da an gani da wuri ana magana masana harkokin kiwon lafiyar dai sun tabbatar da cewa cutar ta sankaran nono ita ce cuta ta biyu a najeriya da ke saurin hallaka mata bayan mutuwa a lokacin haihuwa kamar yadda dr mustapha jibril ya yi karin bayani Ah, tana kisa sosai sosai tana kisa sosai don domin um, sankaran nono kansa ko daji na nono gaskiya an dai ba a gano da wuri ba yana kisa um, babu wani eh, maganin za inda ya riga ya nisa amma muna da bangare daya biyu uku har zuwa hudu idan aka same shi daga daya zuwa uku mutum zai iya yin rai amma in ta shiga ta kai abin da muke cewa stage 4 na hudu babu wani abin da za a iya yi kamar ya adadin mutuwan mata masu sankaran nono yake musamman a Najeriya eh a Najeriya gaskiya yana da dan yawa yana cikin maimanci abubuwan da ke sa mata mu suna rasuwa banda matsalolin da suke samu wurin haihuwa shine na biyu a cikin abubuwan da ke dokan ram eh, mata saboda rashin duba nan eh, da ake da wuri jihar Niger namu Eh, matan gwamna tana da foundation ɗinta da ake ce ma raise foundation kuma tana haɗa kai um, da ministry namu na health tana taimaka ma mata um, tana sa duk mata suna iya zuwa foundation nata a gwada su kuma ba za su biya komai ba sannan kuma insha Allah kafin shekarar nan ya kare mun yi sign memorandum of understanding um, da ita foundation nata foundation da ministry of health da wata kamfani da suke bayar da maganin sankaron nono muruci sunansu da za su fara ba mu magani mu fara ba ma mata su ma ba sai sun biya komai ba su kwamishinan lafiya na jihar naija dr mustapha jibril mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria a gaida mustapha nasiru batsari da wannan rahoto daga mina jihar nejan nigeria Maryam Bashir Bugaje gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasir Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. sawaka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro ne da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.